بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابه قوة ziyarar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda kuma ne dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna kan darasi na casa'in da ɗaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li shek al-albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a masallaci na Ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya yan uwa musulmi idan kuna tunawa muna kan tsakiyar tattaunawa ne akan hukuncin rama wa mamaci azumi bayan ya mutu hukuncin rama mamaci azumi bayan ya mutu shin za a rama masa azumi na farin lahi na ramadana da zai tafiya bari ko kuma za a rama masa azumi ne da ya alwashi na bakanci shi ne muke tattaunawa akan haka muka kawo ra'ayukan malamai a mu gama ba lokaci ya kure mana akwai wancan shimfiɗa da ya kamata mu yi don kafin mu faɗi sabanin malamai akan matsalar wanda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rufe da wani ra'ayi guda wanda yake ganin shi ne daidai amma kafin nan yana da kyau san wasu abubuwa kamar wato kamar haka na farko dai gaba ɗaya rikicin ko tattaunawar ana yin ta ne akan hadisin nan da annabi alaihi salatu wasalam yake faɗa cewa man mata wa alaihi siyamun sama an waliyuhu duk wanda ya mutu ya bar azumi a kansa to waliyinsa ya rama masa to a nan gurin wanda ya mutu ya bar azumi wani irin azumin annabi alaihi salatu wassalam shin yana nufin azumi na farilla ne na ramadana ko kuwa yana nufin azumi da mutum ya yi alwashi yayi bakance cewa ni kuwa in Allah ya sa na samu kujerar makka bana na yi alkawari sai na yi azumi goma ina dawo kaga wannan alwashi da alkawari ni kuwa idan dana ya ci jarabawarsa ta wayen da ni ku na yi alkawarin sai na yi azumi guda biyar kaga wannan ya ci alkawari ya yi alwashi sai ya mutu bai yi ba ni kuwa idan dai 'yata aka ɗaura auren ta lafiya in dai 'yar fari ta samu 'ya mace ni na yi alkawari sai na yi wa Allah azumi goma sha biyar sai ta mutu ba ta yi wannan azumin ba wannan duk kaya ne mutum yake tara wa kansa alwashi da manzo Allah alaihi salatu wasalam yake cewa inna ma istakhraj min al wannan kayan alwashi ibada dan alwashi ana fitar da ita ne daga maruwaci shine wanda zai ce sai Allah ya masa kaza sannan yayi kaza idan Allah bai maka ba ba za ka yi ba yaushe sa aka ce makaruhi ne ma yin can? amma kuma cika shi dole ne wajibi ne sifofin bayan Allah na kwarai Qur'ani ya faɗa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance idan sun yi kenan cika shi dole ne amma yin sa kuma ba a so ai amma idan an yi kuma lalle ne a cika shi ibada ne a cikin da za a cika shi sannan kuma yake sama an waliyuhu shin waye waliyuhu an ce sama an waliyuhu to waye wadi waɗannan su ne yan shimfiɗa da zamu yi idan muka fahimce su sannan sai mu ɗora mu ji mai albani ya faɗa a cikin wannan littafi mai albarka na farko dai malamai suna faɗa cewa duk wanda ya mutu bai samu daman rama wani azumi da ake sa ba yana cikin yin ramuwa sai ya mutu to wannan fala shai a alai waɗannan matsalolin za mu tattara yan uwana matsaloli ne na fikihu suna da muhimmanci kuma kullum muna fama da su so akwai buƙatar mu fahimce su kyakkyawan fahimta mu kuma gane me ake so a ci wani ne yana azumi ana bin sa azumin ramuwa yana cikin yin azumin Allah ya dauki ransa bai gama ba kamar ka ce ko ana bin sa azumin kafara ya kaɗe wani abota bai gama biya ba ya mutu ko kuma ka ce watakila ana bin sa azumin ramadana ciwon alsa ya kama shi a ramadana bai iya ramawa ba wa ya zo yana cikin ramawa bai gama ba Allah ya ɗauki ransa irin wannan azumi wannan azumi wanda ba na bakanci ba da mutum yake na ramuwa bai gama cikawa ba sai ya mutu malamai sun ce la shay a alaihi wannan gaba ta farko kenan ibnu abdul Allah ya masa rama da jin kai yake cewa akwai matsala dangane da abin da ya shafi rama wa wani azumi yace maganar sallah dai fa amma as-salatu fa ijma'un dangane da harkar sallah wannan malamai sun yi ijma'i min ulama fa ajma al-ulama malamai sun yi ijma'i cewa la yusalli ahadun ala ko an ahadin wani baya yi wani sallah da babanka zai mutu ana bin sa bashin sallah ta shekara ba a yi wani sallah da wani zai zo bayi da lafiya baya buga dan waya ce da Allah kamar sallar juma'a ta baran samu damar yi ba da wani zai mutu ana bin sa bashin salloli da bai ba ko da ya basu da rashin lafiya ko da ya basu da sakaci ba a rama wani sallah amma kada ku manta cewa babu ciwon da ba ake barin sallah dan shi rashin lafiya baya sa a bar sallah sai dai in mutum baya cikin hankalinsa duk tsananin ciwo idan dai mutum yana da hankalinsa in dai ba hankalinsa ne ya gushe ba to dole sai ya yi sallah marasa lafiya da suke kwanciya a gadon asibiti su su yi sallah wai sai sun warke wato babu jahilci ne fitar wannan babu kuskure da ya wuce wancan Majinyata ku ji tsoron Allah wanda kuke jinyatar ƴan uwanku kuna jinyar mutum baya sallah waya wuzuri a ce ai bai da lafiya ne waye ce bai da lafiya bai sallah ba idan ya mutu ba sai na warke zan rama waye ce ma za ka warke wataƙila warkewarka shine ka fada gabari mura ta kashe mutane ciwon kai ya kashe mutane kankare ciwon yatsa ya kashe mutane babu abu da ba ya kashe mutane so kuskure ne idan baka da lafiya wai marar kai sallah ba idan wanda Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yanzu za ka iya yi a tsaye kai fa salli qiyamat fa in lam tasfa fa qa'idan in ba za ka iya yi ba kai a zaune fa in lam tasfa fa ala jambin idan ba za ka iya yi ba kai shi a kishin gidi shine ala jambin وإن لم تستطع فأومي إيماء إذا ما ذاك إيه بكي إيماني كان كان دوم كنا نتنيا تكلينا عندك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله da كنا عندك inda ka kai kana tsananin ciwon da kanka ma ba za ka iya motsawa ba karatun ka yi shi a haka ko baciya baciya ce da dai ka karanta wallahi ana bin ka bashi amma ka je asibitocin mu gani yadda mutane malam mutum zaga yana kwance asibiti ya wata biyu sai a ce ai baya samun yin sallah ba wani kuma uzurin sa ayyukan fitsari yake ko yawan fitsari take wani kuma uzurin sa ya masa tiyata ne a cikin sa a kashi da fitsari duk a kwance yake wallahi babu uzuri dole sai an sallah ku kwanci wannan to kada ku ce cewa ko mutum saboda rashin lafiya bai rama sallah ba ku ɗauka cewa ko mutum yana da hujja don bai da lafiya yake yin sallah a fahimci wannan da kyau to abun nan da nake son mu rike a wannan gaba maganar sallah wani baya yi wa wani sallah wannan ijma'in malamai sallan nan kuma ko ta farilla ko ta sunna ko ta tarawihi ko ta tadawihi rayayye baya yi wa matacce matacce baya rayayye baya matacce rayayye baya yi wa rayayye ko da mutum yana raye ba za ka yi masa to in ya mutu ma ba za a yi masa ba haka shi ma azumin alhayyu la yasumu an hayyin rayayye baya yi wa rayayye azumi a babana bai da lafiya baya iya yin azumi barin masa to ya za kai masa kai ma lokacin da ake barin ai kana naka a babana ya sha azumi bari bayan sallah ne zan rama masa yana raye a'a sai dai a ciyarwa ba halin ciyarwa to a hakura a jira sai lokacin da Allah ya kawo aliki. hadisi so ba ya yi wa rayayye azumi mu fahimci wannan yan kwana wannan kuma takarsa ijma'i ne na malamai ijma'i malamai su to amma wanda ya mutu fa ibn abdulbari ya ce wanda ya mutu ana bin sa azumi to nan ne kan mawdu'ul khilaf ikhtalafa fihi al-ulama malamai sun yi sabani akan wannan qadiman wa haditha tun a can farko da kuma yanzu tsofaffin malaman da sababbin malamai da sun yi ibnu gudama ya yi maganar matsalar rama wani azumi a cikin almuhuri da ɗaliban ilimi yana da kyau su koma cikin wannan littafi yana da kyau matuƙa almuhuri ne gudama hadisai ne ke kawowa da maganganun malamai fiqhul muqarrar littafi ne da zai kawo maka hadisai kawo maka ra'ayin mazhabar kaza mazhabar kaza mazhaba kaza akan matsala kaza ya kawo maka mazhabobin sannan kuma ya fitar maka da zancen da fi inganci yana da daɗin karatu yana da kyau ibnu kudama kuma akwai ilimi a cikin wannan littafi na almuguni. Ka ji sunansa almuguni. mai al mai wadatarwa kuma gaskiya littafin ya ci sunansa na almuguri yana nan mujalladi goma sha neme shi zai taimaka abuwa al-fiqhiyya din muhimma masha Allah to ya faɗa cewa duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi na watan ramadana su zai fita ba daga cikin hali da ake yanzu muna magana akan azumin watan ramadana azumin watan ramadana me yasa saboda wancan hadisin da muka karanta na Aisha akwai riwaya da ta zo mata wa alaihi siyamu sai aka ce mithla mazana duk wanda ya mutu ana bin sa azumi annabi ce na ramadan a wata riwaya amma nan albani bai kawo wannan riwayar ba dan ba su cika masu sharadin da yake so ba to a nan gurin mu dauka din azumin ramadana mutum ya tafi ya bari in mun tafi akan ra'ayin wanda ya mutu ya bar bashin azumin ramadana bai samu yi ba a bisa kaunin waɗanda suka ce za a rama masu ko dai ya mutu kafin ya samu damar yin azumi yana rashin lafiya ne ka gani ciwo ya kama shi a ramadana baya iya yin azumi aka ce ya daina yin azumi ana bin sa watakila ya sha azumi goma sha bakwai kawai sai ya mutu kaga yanzu ya mutu a cikin wata ramadana kuma ana bin sa bashin azumi ko da yake ko kuma lokaci ya kure kansa yana cikin yin ramuwar bai iya ramawa ba kamar wancan na farko da muka faɗa ko kuma ya zama yana da uzuri ya rashin lafiya ga ramuwa a kansa da tsabar ciwo ana bin sa ramuwa bai mutu ba kuma ciwo ya hana shi ya rama ko kuma tafiya shi yana da ramuwar azumi a kansa kuma direba ne kullum matafiye kuma kun gani matafi ko na farallan ma ba an ce an sauke mai ba ko da yake akwai matsala wannan nan gaba ma tattauna kar mu shiga yi zurfi da yawa shi muke tattauna ba yanzu ni da ku a nan gurin mun yadda cewa qur'ani ya ce idan mun samu dama muna kan tafiya ya halatta mu aje azumi ko to yanzu ya direba zai kullum ya sauke direban mota sana'a shi kullum sannan ka ce ya sauke to yaushe zai rama tunda baya da lokacin da yake hutu yaya maganar direban jirgin sama ko da yake ka iya cewa direban jirgin sama on duty ne wani lokacin yana tafiya wani lokacin baya tafiya yaya dan kasuwa da shi kullum gaba ɗaya kasuwanni yake bi kullum akan tafiya yake shi ma wannan rahusar cewa tun da musafir ne da zai azumi ba ta ajiyewa ko kuwa wannan wani wata matsala ce wadda ba ita muke tattaunawa ba amma dai don kada bar mutane a cikin duhu lalle wanda yake matafi ne kullum to lalle zai ta yin azuminsa don kada in ma an ce ya sha azumin to kuma dole zai sha ne in yana da kwanakin da zai rama to ba shi da kwanakin da zai rama to za mu sauke masa nauyin azumi ne farilla a kansa saboda shi direban mota ne za mu sauke masa nauyin azumin farilla a kansa ne saboda shi dan kasuwa ne kullum yawon kasuwanni yake bi to idan ma mun ce eh yana da uzuri shi musafir ne mun yadda to shi zai rama to kira wani zai yace eh a sauke masa amma sai ya ajiye kwanakin da zai zo ya rama bayan ramadan to in yace zai haka ba lafiya ne so ya yi shi ko to wannan kenan ko dai rashin lafiya ko tafiya ko kuma gajiya ma bai zai iya azumin ba ko tufa ibn gudama ya ce wannan duk wanda azumin ramadan ya riske shi akan haka lokaci kure masa ya mutu bai rama ba ko kuma uzuri ya hana shi ya rama da rashin lafiya ko tafiya har ya mutu ko kuma tsufa ya kama shi bai samu ya rama azumin sa ba na ramadana wannan fala shay'a Alayhi inda aksabil ulama babu komai a kansa a wajen mafi yawan malamai ba sai ya rama ba kuma ba sai an rama masa ba kun ji wannan fatawar tayyib amma wasu malamai dan ya ce muku aksarin ulama akwai wajen suka saba imamu tawus Allah ya masa rahama da imamu qatada Allah ya masa rahama waɗanda cikin tabi'ai sun ce a'a ba zai tafi a haka ba dole sai an ciyar masa an yadda bai azumi ba babu komai a kansa amma waliyarsa su ciyar masa a yi ciyarwa saboda azumi ne na wajibi ya sauka kansa saboda ya samu larura to waje wajaba alaihi ko fa wajaba al-it'amu anhu sai zama wajibi ne a ciyar dangane da shi daidai yake da tsohon da ya kasa yin azumi saboda tsufa mai aka ce ban cewa za ba to haka shi ma wanda rashin lafiya ya kasa ya sa bai rama azumin sa bai mutu a ciyar masa wannan ra'ayi ma mu tada da imamu tsawus magana ce kuma mai kyau tana da ƙarfi duk da cewa da yawan malamai sun saba musu sannan kuma wajibi ne hakkin Allah ne madaukakin sarki a kan shi so ya kamata in dai akwai daman ciyar wanto a ciyar abi hakkin Allah dan kada ya je kiyama Allah ya tambaye shi hali na biyu ga mai barin azumi ya mutu ya ta kora bai iya kammala ramuwar ba yana cikin yin ramuwar azumi sai faɗi ya mutu sai wasu malamai suka ce to wannan kan wajibi ne kowace rana sai ya ciyar da miskini wannan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka kamar na na Aisha tana da wannan ra'ayi idan mata insanu qabla imkanil qada ai ba da imkanil qada mutum ne ya mutu ya samu damar ya rama kun ji ku gane bambancin sa ba ya samu damar ya rama azumin amma bai rama ba sai ya mutu ba wai bayi da damar ba yana cikin rashin damar ya mutu ba haka nake nufi ba wancan wanda yana cikin halin rashin damar ya mutu ya mutu ya rama sauri yana cikin yanayin da ba zai iya rama ba kuma ya mutu shi na kira shi wannan kuma ba da imkanin kaza ya samu ikon zai rama azumin yake rama kaga akwai nau'i na sakaci to wannan kam lalle sai an ciyar masa da miskini kullum shine ra'ayin na na Aisha da Abdullahi dan Abbas shine ra'ayin Imam Malik da Imam Lays ibn Sa'ad da Imam Al-Auza'i da Imam Sufyan ibn Sa'id ibn thawri da Imam Shafi'i da Imam Al-Khazraji da Ibn Ulayya sauran manyan manyan malamai haka suka faɗa da yawa cikin sahabbai sun ba da fatawa akan haka Umar dan Khattab ya ce إذا مات الرجل وعليه صيام صيام رمضان duk wanda ya mutu akwai azumin ramadan a kansa irin wannan to za a ciyar a gare shi kulli yawmin nisfu sa min bur haka imam abdurrazzaq da sanani ya rawaito abdullahi dan abbas shi ma ya rawaito cewa lalle ba za a rama ramadan idan ba a rama ba za a ciyar to idan na ba bakance ne kuma ba wancan wanda bamu tattauna kai shi ba za mu zo nan gaba to shi kuma za a rama yi masa azumi ibn abdul ya faɗa a cikin littafin sana al-istizkar al-istizkar shari ne na muwaffa kama a tamhid ma haka abin ne na muwa shari ne na muwaffa amma al-istizkar kamar samari ne na littafin at-tamhid yana da kyau ga ɗaliban ilimin shi ma su same shi duk wanda yake so ya gane sirrin muwaffa ya santa sosai لذلك هنا في كونه لي وقع الاستفسار من ابن عبد البر يجي da ba dan riwaya da aka ruwaito na cewa a iya rama wa mutum azumi ba to da gaskiya za a tafi ne akan asali cewa kamar yadda ba a yi wa wani sallah to haka ya kamata azumi ma ba za a yi wa wani ba kun san mun faɗi ijma'i cewa ba a yi wa wani sallah ko to sai ce da ba dan riwayoyin da aka samu cewa ana iya yin wani azumi ba gaskiya to da ya kamata a ce azumin ma ba sai an yi kowa ba kama la yusalla yusalli ahadin ala ala ahad ko an ahadin la yusalli ahadin an ahadin sai ba zai wani sallah ba haka kuma ai wani ba zai wani azumi ba to amma dai an samu riwayoyi da suka tabbatar da a yi din shine fa'udila anil asli sai aka kaucewa daga asali aka komo kan hujja wannan kenan yanzu mun gama da matsalar azumin farilla ko mun ji mai aka ce to a nan gurin waye ake nufi da wali ban mata wa alaihi siyamu sama an waliyuhu wannan hadisin da muke ta tattaunawa imam bukhari da muslim ne suka rawaito shi waye wali malamai sun yi magana wa ake nufi da wali din da kuma me ake nufi da wilaya din da alafa nan na wannan hadisi shin ana nufin wali dangi na kusa shine wali mamaci ko ku a tibansa ko ku waɗanda za su shiga da sa, kasa akwai waɗanda za su shiga da dangin mutum gaba ɗaya wanda za su shiga da dansa imamul haramaini shi kan yayi tawakkufi yace kai ni ban samu wata riwaya guda ɗaya da ta min bayanin waye ake nufi da waliyi din nan ba so duka waɗannan za su iya shiga malamai suka ce maganar sama alhu waliyu din nan shin dole ne idan mutum ya mutu wanda za su rama masa azumin nan sai sun zama cikin waliyansa ko ku abokinsa ma zai iya rama masa ko kuwa sirikinsa ma zai iya rama masa ko kuwa wani ma wanda yake aminin sa ma zai iya rama masa ko wanda ba karibi ba kai wani can ma a masallaci idan an yi sanarwa ya ji wani bawan Allah ya mutu ana masa bashin azumi na bakanci shin zai iya rama masa wasu malamai suka ce ya juzu an ya soma an zaidul qarib har wanda ba danginsa na kusa da shi ba ma ya halatta su yi masa wannan azumi. kenan itlaqin sama anhu waliyuhu din ba ana nufin dole dole dole sai waliyarsa ba ko wanda ba waliyarsa ba ma zai iya masa a wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai ɗaya ke suka ce alwaliyu a nan gurin kharaja galibi ya li'annahu aula an ce waliyinsa ne saboda shi ya fi cancanta ya rama masa amma ko da ba waliyarsa ba zai iya rama masa ibn qudama a cikin wannan littafi na al-bukhari da na faɗa ya faɗi wannan magana yace ba a kebance rama azumi din nan ga mamaci ba na bakance ko na farilla misali wai dole sai waliyinsa na kusa da shi ba yace la la yaktasu zalika bil wali yace bal kullu man sama anhu kada zalika anhu wa azza duk wanda ya masa wannan kaza zalika kawai shi kenan yayi Kowa. kaga wannan fatawar tana da dan daɗi kenan yanzu yau in ka mutu ana maka azumin nan abokin ka zai iya rama wani ma can masoyinka a wani masallaci na kai bayanin ka ce wani bawan Allah ne ya mutu ana bin sa azumi eh a ra'ayin su imam ibn qudama ya halatta kawai ya dauki azumi gobe ya rama ma yace in dai azumin nan da sunan kai yake ramawa to azumi yayi ai tun da an samu nasi annabi ce ya mata wa ta siyamu samu al musamman to ko ba ta bude kun ji wannan ra'ayin ko ibn qudama ya faɗi haka ibn qudama ya ce yau mutum zai yi wa dan uwansa za ka hana zaka hana dan uwa zai taimaki dan uwansa yace ba taimako wani ana bin sa bashin azumin da Allah zai tambaye shi kama shi sai dan uwansa sai ga cewa ko wannan wani abokinsa ko wanda suke haka kasuwanci sai ga cewa zai rama masa zaka hana yace tabarru'un ne yace idan kuka ce ba za a yi haka ba bashi idan ana bin wani bashin kuɗi bari tambaye ku ku ku ya kuɗi kuka ku je na dora ku kan wani ra'ayi bayani ne ke ni yanzu ba ku san ra'ayi na ba yau ba ku san ina zan ga kara ba zan yanzu zan turo muku maganganun ne zai muku turin je ka mutu <laughs> ku nutsu ala Allah ku fahimce ni akan wannan matsalar saboda na zuwa ya tambaye da akan ta yanzu kun yadda mun karanta nasi ya amince a rama wani azumi ko amma muna ta tattaunawa ne muna rikici waye ne ya tattata ya rama azumin amma dai akwai ramar azumin ko ya halatta wani ya wani azumi ko sai dai wani wane ne ko shi kenan matsalar bashi ba yanzu idan ka mutu ana maka bashin naira dubu ɗari bakwai da hamsin kawai sai wani wuri a can kasuwa sai yake ya biya maka ba shi nan ya biyu ko bai biyu ba <laughs> kaji wani ya ce bai biyu ba saboda kawai wuri ne ko <laughs> idan ana bin ka bashi sai wata ka a can da kasa ce yadda shekara bakwai da suka wuce sai ta tausaya ma ta ce na biya masa bashin nan ya bi ko mai biyu ba to waye ce ma sharadi ne wanda zai biya ma bashi sai ya zama musulmi sauke nauyi ne sauke nauyi ne so duk wanda ya sauke maka nauyin nan ya bai guda ma ce idan har kun yadda kun amince wani zai iya biya wani bashi to tambayar anan shin azumin da ake bin mutum bashi ne ko da bashi ba to tun da bashi ne ko tun da kowa ya biya bashi ya biyu to haka kuma kowa in ya yi masa azumi ya yi yiwu <laughs> ainihin matsala ta da ku nan da nan kuke yadda ya za da matsala kawai da an ba ku jaye ku da kun gamsu akwai iskali ko na tabbara a rasa iskali to ga wani gari ibn taymiya Allah kara masa da shekul islam shi ma ya sa baki a cikin wannan matsala yace wa shabbaha annabi sallallahu alaihi wasallam zalika bid-dayn yakunu ala al-mayyit yace wa annabi ya musalta wannan azumi din da bashin da ake bin mamaci inji ibn taymiya yace wa dayn yasihu qada'uhu min kulli ahad bashi ya cancanta kowa ya biya shi kowa ya biya yace fadalla ala annahu yajizu an yuf'ala dhalika min kulli ahadin la yaqtadu zalika bil walad ya nuna cewa ya halatta kowa ma za zai yi ko ba sharadi bane sai in an biya bashi ya zama ɗansa ne ko kuma wani makusanci kowa ma zai iya kun ji wannan zancen? fai saba an waliyu gaba ta uku da zan a kanta sai mu shigar mu ji abin da almanin Allah ya san hawa wannan sama an waliyu din wanda ya mutu waliyu sai mai azumi wannan umarnin dole ne idan ba ku fahimce ni bari maimaita yayin da alhaji ya mutu ana bin sa azumi na bakanci in mun dauka bakancen za a biya ana bin sa azumin bakanci guda goma sha biyar wannan hadisin na bukari da muslim man mata alayhi samu sama an waliyu sama an waliyu ne yana nuna dole sai sun biya masa in ba su biya ba Allah zai kama su idan ka ce Allah zai kama su to kamu nawa zai zai kama shi mamacin da bai yi azumin ba bai yi ba ɗaya kenan kuma zai kama wanda ba su biya masa ba kenan yanzu dole ne wajibi ne 'ya'ya ko kuma mata ko 'yan mutum sai sun rama masa wannan azumin ko ku dai umarnin nan ba na dole ba ne malamai suka ce wannan umarni laisa almuradu annahu yalzamu baya nuna dole dole ne in wani dan uwanka ya mutu ya bar azumi sai ka rama masa dole a wannan ra'ayi wancan yaron da na baku labari satin can da ya wuce an ce babansa ana bin sa azumi wani ka taimaka ka dauke wa babanka nauyin azumin da ake bansa sai ce ba ran yi ba ni ma na wani gannai ya yi laifi ba za a iya ba da amsar nan ba E, akwai nauyi to idan ya yi laifi ta ga ya zama dole kenan eh an ce babanka ana masa bashin arziki karama masu ya ce baran lama ba baran ba ni ma na wa yaya na ƙi ya ce kun zama wanda zai je masa ya je masa mu zai gaba zai wuce cikin. to ni da da ya kunya na ya kunya dan dai kawai babu hukuncin shari'a ne a hannunmu amma da mun masa hukunci mai tsauri yawwa amma dai nan kan kowa ya je bi Allahnsa da kansa ya gani to nan dai malamai na farko suka ce samu ma'anin waliyu ba ana nufin dole bane ya halatta wato idan mutum ya gaba hali ba zai iya yi ba ba sai yi ba haka wasu daga cikin yan shafi'iyya suka faɗa haka imamu haramaini a shi ma ya rawaito daga mahaifinsa a shagabi muhammad ake cewa amma dai wannan matsalar gaskiya akwai sabani a kanta Don wasu kam sun tafi cewa wannan lalle lalle wajibi ne jimurin malamai su ne suka tafi cewa ba wajibi ba ne. an gane ko jumhur malamai suka ce wa wajibi wa su suka ce wallahi dole ne Su wanda ya mutu ya bar bashin azumi a akan su waliyansa dole su biya masa ina fata ana fahimta to wannan kenan so um, me dalilin wanda suka ce ba wajibi ba ne suka ce Allah ce wala taziru waziratu wizra ukhra wata laifa ba ta daukan laifin wata shine yayi laifi ya kiyara rama azumin da ake bulsa ya zo ya tafi ya bar wa mutane kaya so ashe tafiyan nan da ya yi ya bar nauyi nauyinsa ya zai zo ya dora wani nauyinsa wala ta zurwa da su mai ukura ina fata ana fahimta to wannan kenan abin da ya fi kamata ya koyan uwa na arama azumin nan shi ne da mutum da ya fi kyau lallai arama azumin nan yana da kyau malamai sun yi saɓani to wani wani azumin ne ake rama mamaci wanne ne tunda an ce sama an waliyu annabi dai kaga sama an waliyu ko ya ci wasu malamai suka ce azumin bakance ne kawai wanda shine za mu zo mu hau kansa insha Allah da shi za mu rufe azumin bakance ne kawai azumin bakance ne kawai za a rama masa wannan shine ra'ayi Imam Ahmad da Imam Isa banda azumin farilla na Ramadan da yake bai ra'ayi ne biyu suka ce a'a da azumin bakance da na wajibi da ya tafiya bari sai ya rama duka biyu shine asali wannan shine ra'ayi hadisau da malaman hadisi haka ibn azam ya tafi shi ma wannan ra'ayi guda biyu za a yi azumin bakance da na farilla duka saboda hadisin man mata wa alaihi siyamu sama an waliyuhu kaga duk ya shiga ra'ayi na uku suka ce ai gaba ɗaya ma ba a yi wa mamaci azumi ba gaba ɗaya kawai ba za a yi azumi wa mamaci ba gaba ɗaya ma ba za a yi ba haka suka ce wannan an samu kauli daga abdullahi dan abbas la yusalli ahadun an ahadin wa la yasum ahadun an haka imamu da sai ya fita shi kar wani yayi wani sallah kar wani yayi wani azumi idan la na ba da wani ra'ayin kuma shi ma daga Aisha da aka ruwaito tana cewa la tasumu an mautakum wa azimu an kada ku yi wa mamatan ku azumi amma dai ku iya ciyarwa amma ku yi musu azumi a haka aka ruwaito imam abdurrazzaq ya ruwaito to amma abun mamaki da Aisha da Abdullahi bin Abbas sun ba da fatawar sabanin abin da suka ruwaito mana a riwayar hadisi dan kuwa yanzu nan muke ta tattauna akan hadisin mun bata aliyu sai mu samu wa wani wani na Aisha ta a hadisin Abdullahi bin Abbas shi ma yana da wannan riwaya to sai aka ga wata matsala ta malaman usuli shin idan mai riwayar hadisi ya ruwaito hadisi da Allah a taimake ni a fahimci wannan maganar idan malami ko sahabi ya ruwaito mana hadisi kun fahimci wannan sai kuma ya zo ya ba da fatawa a kan sabanin hadisin da ya ruwaito kamar yanzu anan gurin na na aisha ga shi ta faɗa mana cewa in sa al'asar in ruwa ta inganta gare ta ta azumi ne ta inganta cewa a yi azumi ga wanda ya mutu misali to amma an kawo mana wata ruwaya da ta nuna cin karo ta ce kar ku yi wa wani azumi ku ciyar masa kawai ko abdullahi bin abbas cewa ya ce kada a yi azumi wa wani kada a yi wa wani sallah kuma mun samu riwayarsa da ya ruwaito cewa ya halatta idan wani ya mutu ya bar nauyin azumi a rama masa to yanzu idan mai riwaya ya kawo mana hadisi na annabi ce annabi ya ce kaza shi kuma a fatawarsa ya zo ya ba fatawa sabanin abin da ke ruwaito to shin za mu yi aiki da abin da ya ruwaito ne ko kuma da abin da ya gani hal na'malu bima rawa aw bima ra'a kuma shin za mu tafi akan arrawi adra bima rawa ko kuma bima ra'a me za mu yi aiki bima rawa ko bima ra'a <laughs> za mu yi aiki da abin da ya ruwaito ne ko za mu yi aiki da fatawar da ya bayar da abin da ya ruwaito to yaya za a yi zo ya ruwaito mana magana kuma ya zo ya faɗi sabaninta kenan wannan yana nuna anya watakila riwayar nan da ya faɗi ta ba hakan bane yadda muka fahimci ta ba haka bane yadda ya fahimta shi ne ba za mu iya fahimta haka ba Ko matsalar ku ni na'am na'am na'am sai ku ta tura mutum ya tafi to a nan gurin sai ku hutar da kanku malamai sun yi magana um, حاجز ابن حجر الله في يجزاه الرحمة يتي الأثار المذكورة عن عائشة وابن عباس وعن ابن عباس ضروري رواية من أن مكبدا ينزل قبل أن عباس عائشة شو كذا وني ولا أزمي دكر رواية من نوعي فيما سلوني babu wani dalilin da zai hana wato ai aiki da abin da ya zo riwaya ingantacce ingantacce kai magana na Aisha na kama zarihun jiddan ne cewa wai ta ce kada wani yawo da azumi ya ciyar wata bai inganta ba sai ce warrajihu kamar yadda kuka inganta yace arrajihu almu'tabaru ma rawahu la ma ra'a'u kullum idan mai riwaya ya yayyo riwaya ya ba da fata da ta saba wa sa kai ko da ma riwayar da ya faɗa ra'ayin da ya faɗa fata da ya faɗa din ingantacciya ne to za mu yi aiki ne da abin da ya ruwaito shi ba da abin da ya kai na ra'ayinsa ba in ji wa yanzu har fi sibin hajar al'askar Su a nan gurin da ce mafi inganci kenan za mu ɗauki ra'ayin cewa lallai dai za a yi wa wani azumi ina fata ana fahimta yawwa za a yi wa wani azumi lallai za a yi wa wani azumi to wani irin azumi ne za a yi ko ya kuri mun ɗan shiga cikin matsaloli na fikin to amma suna da alaka da rayuwar mu yau da gobe shi yasa nake bari mu tsaya mu dan rage musu yawa ba wai mun gama ba maganganun suna da tsawo kwarai kwarai da gaske sannan matsala suka ce kawai da ya kamata mu fahimta shine um, shin wajen yin azumin nan da za a biya wa mutum dole sai an jeranta su a'a ba dole ba ne ba dole ta an jiranta ba ba a shar'anta ba ba kuma ba a shar'anta ba cewa dole sai an yi su a jere idan an yi su a rarrabe inda taimako ne biyan bashi ne wannan babu laifi kuma ya halatta a taron dangi akan azumin da ake don mamaci mutum ashirin sahabi suna rama azumi ashirin wannan babu laifi kun fahimce ni bai yanzu mu dawo kan maganar albani albani ya kawo mana ra'ayin imamu ahmad koma kan karatun da muka tsaya shekaran jiya ko satin da ya wuce yace samitu ahmad bin hanbal kana ya kana la yusamu ayil mayyit cikin fil nazari. yanzu mun dawo kan shin a cikin azumi guda biyu muna da azumin farilla ko ko watakila na kafara yana ya kashe wani yana ramawa ya mutu bai biya ba ko kuma misali azumin bakanci shin wanne ne man samu an waliyu din gaba ɗaya ba hadisin wanne yake nufi yana nufin na farilla ne ko na bakance kadai to kaji wani ya ce duru ma'ana gaba ɗaya nan to shi kuma albani a nan yana mana hikima dai yana ta kokarin kawo hujjojin da suke nuna fa gaba ɗaya ba abin da ake nufi azumin bakance ne so yake nuna duk wanda ya mutu ya bar azumin wata da alamun sa wane ne ba komai a kan shi na bakance ne wanda ya ci alwashi irin ruwa ya ce sai ya biya kaza in an masa kaza kuma ya mutu bai ba to wannan sai ya biya ya ce bari ku ci imamu ahmad ya faɗi haka la yusamu an anil mayyit illa fi nazari wa amala atba'ahu atba'ahu al hadith al awwal an sawmi an an sawmi an nazar mabiyan su suka wancan hadisi da aka rawaito na Aisha Bukhari da Muslim cewa wannan wato ana nufin azumin bakance yani mamma wa alayhi siyamu yani siyamun nazari ke haka suka fassara hadisin wato hadisin za ka iya cewa ya zo kurman hadisi ta yadda bai ware ya ce azumin farilla ake nufi ko ya bakance ba su shi sa hadi ya shigo kowa ya faɗi ga abin da ya fahimta to amma wanda ya ce na ce ne mai dalili ya ce bi dalili ma rawat amratu anna ummaha matat وعليها من رمضان فقالت لعائشة أخذيه عنها قال لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صائم على كل مسكين أخرجه الطعاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح وضعفه البيهقي ثم الأسقلاني منكر تولى وتبوى الله تا ما يفيد تموت على بنت باجن أزمي sai ta zo ta samu da Aisha take yaya zan biya wa mahaifiyata bashin azumin watan Ramadana sai Aisha take cewa a a ki mata sadaka kawai kowace rana ke ciyar da rabin sa'i daya akan kowane miskini da hawi ya fidda hadisin da Ibn Hazm lafazin a nasari na Ibn Hazm da isnadi Ibn Turkumani yace sahihi ne amma Imam al-Bayhaqi ya ce wannan hadisin bai da kyau kuma mun karanta da su da ku wancan ra'ayin da aka ruwaito hafiz ibn hajar ya faɗa maganar aisha na cewa ta ce ba a yi wa mamaci azumi ciyarwa ake kawai a kansa ya ce wacce riwaya da aka wa zaifi ya ne cikin to nan din ma gashi nan da aka albani ya ce imamu albai haƙi ya ce bata inganta ba sannan kuma asalani shi ma ya ce bata inganta ba ya ce albani ya sake faɗan magana akan wannan isnadi yanzu yake magana akan wannan isnadi yace fa in kana arada tasrifahu min hadha alwajhi fala wajha lahu idan suna nufin wannan da suka yi tasadda a hadisin da bai haƙi da asbalani in suna nufin a hadisin da'ifi ne ta wannan fuska to ba su da wata fuska wa in ana ya gairahu amma in suna nufin wata riwaya da ba wannan ba fala yadurru to wannan ba ya cutarwa wa bi dalili ma rawa wato sa'id bin jubair an ibn abbas qala idza marida ar-rajulu fi ramadana ga wani dalili ya zo ibn abbas yana cewa idan mara lafiya ya yi rashin lafiya a watan ramadana sun ma wa lam sun ya mutu bai yi azumin nan ba ma anhu wa lam yakun alaihi qada'un za a ciyar masa babu ramuwa akai wa in kana alaihi nazarun a kaza an yau, idan ko azumin ba ka ce ne a kansa to lalle wani sai biya mu abu da ya rawaito da isnadi mai shau a sharadin wato bukhari da muslim kuma yana da wata hanya daban binawi a wajen ibn hazm wa sa'a isnadahu ita isnadi ingantacce yana da wata hanyar ta uku nahu tariqun salisun an sa'id al-tahawi lakin na zahira annahu saqata min matnihi shay'un min an-nasibi amma dai zahirin yadda hadisin ya zo akwai marubuci da ya jefar da wani abu a ciki au tabi ko kuma mai daba'a bai buga ba fasada ma'ana ma'anar hadisin ta lalace qultu albani yace wa hadha at-tafsir alladhi dhahabtu ilayhi dhahabat ilayhi ummul mu'minin wannan fashe-fashe da rabe-raben zance da Umar ummul mu'minin Aisha ta tafi wa hablul ummati bin Abbas radiyallahu anhu da kuma Abdullahi dan Abbas shi ne hablul umma Allah ya yarda da shi sannan kuma wata ba abu ma imamu sunnati Ahmad bin Hanbali imamu sunna imamu ahli sunna imamu Ahmad ibn Hanbali ya bi su kenan imamu ya da Aisha imamu Ahmad ya Abdullahi bin Abbas ko ba su bane ba akan wannan ra'ayi na cewa ba za a yi wa mamaci azumi in dai ba ba ko kuli ta mai ilayhin nafsu shi abin da rai ya fi kwanciya gare shi shi ne abin da rai ya fi nutsuwa a gare shi wayan sharihu lahu sadru kuma shi ne abin da kirji yake buduwa gare shi kaji albani ko yanzu ne ya gangaro kasanciya ko na kaji ya so ce a ra'ayin imamu da ra'ayin Aisha dan Abdullahi dan Abbas wannan bayani cewa in azi ga mamaci za a rama masa na bakanci ba na farilla ba in an buƙaci na wannan shi ne hankalinsa ya fi kwanciya kuma kirjinsa ya fi ɗauka ya ce wa kuwa adadin akwali fi hadihin matsalaci wa hausatuha kuma wannan ne zancen da yake tsakiya kuma ne ya fi daidai وفيه إيمان لجميع a ciki akwai aiki da فيها كما ba أكوي أيكي دكا حديثا باتانا دا أقول كوديبا مع الفهم الصحيح لها خاصة الحديث Al'awwal Minha. مع tare da fahimta na haƙiƙa ingantacciyar fahimta da Aisha ta yi wannan hadisi na farko. فلم تفعل فلم تفعل منهم أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل للسمع وبعد الباني يتي عائشة لتروي تومك حديث بخاري مسلم ita kanta bata fahimci cewa annabi ya yi umarni da alamawa mamaci azumin ramadana ba banda ramadana bata fahimci haka ba ta ruwaito hadisin kuma ta yi fatawa da abin da hadisin ya nuna cewa azumin nan na bakance ake nufi ita fata daga madarar abin ta karɓo shi na bakance ne banda na ramadana kada wani ya ce dan babansa ya mutu ya bar azumin ramadana sai ya rama masa ko sa ta mutu ta bar azumin ramadana sai ya rama in ji albani a ra'ayinsa da na isu imamu ahmad banda wannan me dalili wani tuwa hadisin ita kanta bata mai haka ba Za kaga shi wato albani irin yadda yake mutane illa ke idan ya kawo magana yana kafa hujja mai karfi ta ce to kai da za ka zo kana kumfar baki ka ce haddana ramadana to wacce ta ruwaito hadisin daga annabin ma kanta ta fahimci abin da ka fahimta ba gwiwa ta fara sanyi kenan ko da ke a wannan fatawar ta tafi sauki ne ko ina jin ai sauki ce ko idan an hada an ce duka kaga mai duka da ya hada kansa aiki kenan yace wa ya tuhu. ko ita ce mai riwayar hadisin duk duniya kowa ya yadda Aisha ita ta rawaito hadisin nan wa min al-muqarrar an rawi al-hadith adra bima rawa kuma abu ne tabbatacce a usulu الراوي أدرى بما marawa. duk mai riwayar hadisi ya fi kowa sanin ma'anar hadisin ko da yake wasu na cewa ya iya ruwaitowa wani ya fi shi sanin ma'anar hadisin rubba muballagin au amin sabi albani ce lafiya ma idan kana ma fahima huwa muwafiqu li sharia wa usuliha albani yana kan rai cewa lallai mai riwayar magana daga annabi ya fi ka fahimtar abin da ya rawaito musamman kuma idan ya bayar da fatawa da ta dace da ma'anar hadisin dan me wani zai rawaito hadisi ya ba da fatawarsa akan abin da hadisin ya faɗa kuma wani a gefe yanzu ya ce a'a ba haka hadisi yake tafi ba muna ganewa wajen rikicin ko albani Allah masa rama so yake ce waɗanda suke so su ce sai an ramawa wa mamaci azumin watan ramadana ko wani na wajibi a kansa ba na bakance kaɗai ba to so suke su kaka ba su cusa wani abin da mai riwayar hadisin kansa bai fahimci haka ba yace kamar ko sha'ar huda haka sha'ani yake a nan bayyana بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى كما cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin da na al-qayyim al-muhaqqiq babban malami ya yi wannan bayani ba da an zakara al-haditha wa bayan ya ambato hadisin ya kuma inganta shi yace fa ta'ifatun hamalat hala ala umumihi wa itlaqihi wasu jama'a cikin malamai sun ɗauki wannan hadisin ma'anarsa wato a gabanci a dunkule gabaki ɗaya, kuma sun ɗauki shi sake ba kai ne wa suka ce yusamu alfun nazar wal wai za a rama wa mamaci bayan mutu azumin bakance da na farilla wa abat sa'ibatun zalika wasu jama'ar kuma suka yadda da wannan ra'ayi wa qala yi yusamu anhu nazrun wala fardun wasu kuma suka ce ko na bakance ko na farilla ma bara a yi ba wa fassala ta'ifatun wasu kuma jama'a ta uku suka rarraba kafa suka yi bayani dalla dalla fa qala suka ce samu an nadru duna fardi al kawai za a yi wa mamaci ne ramuwar azumi na bakance ne banda azumin farilla na asali banda shi ibn qayyim ce wa hada qaul ibn abbas wa ashabi kaga wannan ra'ayin cewa kawai azumin bakance za a rama mu wace banda na farilla shi ra'ayi Abdullahi dan Abbas da ma almajiransa wa huwa sahihu kuma ibn qayyim ce kuma wannan ra'ayin shine sahihi malam albani rahimahullahu ta'ala so yake ce maka wannan ra'ayin fa da yake goyon baya cewa ba a ramawa mamaci azumi in ba da baka ce ba ba ra'ayin sa ne kadai ba ga wani malami nan da ya gabace shi sunansa ibn al-qayyim al-imam al-muhaddith ya yi bayani dalla dalla ya faɗi duk ra'ayoyin gaba ɗaya kuma ya inganta ra'ayin albada ya kawo duk ra'ayin sauran malaman kuma ya faɗi suwaye masu ra'ayin a cikin sahabbai man zancen da ya fi inganci ya ce ra'ayin abdullahi da abbas ne da almajiransa kai ka zo ka kori ra'ayin abdullahi da abbas da almajiransa yace da anna fardar siyami jarin majalar sala yace ai azumin la na ramadana ai yana tafiya ne a matafiyar sallah an taba cewa a wani sallah dan bai yi ba ka gane kuma ka gamsu ko yace fa kamala ka fa kamala fa kamala yusalli ahadun an ahadin ibnu gane yace kamar yadda wani ba zai yi wani sallah ba sannan la yuslimu ahadin ahadin ahadin wani da zai musulunta a matsayin wani ba kamar baban sa da musulunci ce kai na yi na musulunta a matsayin ku ba na kai a ba a yi ka yadda ba a yi ko ba a yi ko ba ka zama ka siyamu ibnu kai ne ce haka azumin farin latin nan wani ba ya yi wani wa amma nazaru fa huwa ilzamun fi dimmati bi manzilati dain amma azumin ba ka ce. wani abu ne da mutum ya dora wa kan kansa kamar baki ne tun da shari'a ta ba da dama a biya wani bashi to wannan azumi na bakance ya juyar da shi ba azumi ne da Allah ya wajabta masa ba shi ya wajabta wa kansa sai mai da shi bashin Allah to ku da ana biyan bashin kuɗi to dole a biya bashin azumi bashin azumi amma na bakance in ji wa in ji ibn qayyim fa yuqbalu qada'ul wali za ka biyan waliyi lahu kama yaqdi daina kamar yadda wani idan zai biya masa bashi wa hada mahdul fiqh wannan kuma shine tsantsar fikihu wannan shine hakikanin fahimta to ana nuna mu kuma lokaci yayi amma dai ai matsalar su kenan da sai ya sako da cewa da ba wasu ke lokaci yayi amma dai muna fatan Allah ya ara mana numfashin mu zuwa wani sati sai ku dan diga abin digawa a nan yanzu dai mun ji kanshi kanshin albani ya kashe mana gwiwa cewa azumin da za a rama din nan na bakance ne kullum ba da azumin farilla sai Allah ya sa albarka Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure kuma Allah ya yafe mana wani sati za mu tattauna kuma akan matsalar dan ku shirya shin wani in ya mutu wani zai iya masa sadaka jariya ko sai dansa duk wanda ya mutu abokinka ya halatta gina maka masallaci Allah kai maka lada kaninka zai iya maka ko sai danka to shine mu tattauna insha Allah tabaraka wa ta'ala baraka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh